الترابي ويسلم فيه مهجورا وفدا هنالك في النعيم أو الإكرام وعيد الرجوع من دفنوه عنه أحاط به شهوب الاضطراب وعول الحشد أعظم كل أمر من الشهداء وتوقف للخطاب يعتبره يحول ذا a مقدمة عن قريب an kare من قصور لك فادك تكا تملك وشيء يحول حجارة إن يظلم يقول كم جواك وأعلم أن الله يقول وحال بينهما الموت فكان من هو الحال يقول أبارة كاتي حول تحين فيها ولم تجد لسنة الله تحويلا يحول أنا زيادة من سنة أنك ليلي ننقص min usulun daga fadudduka muhayyadatin abin ɗaukakawa ila ma'awar da zuwa ga wajen kukan kirkeci da yi kuro da za a fitar da mutum an majalisi bi daga gidansa an gada mutum da kuma inda yake koyi dukiyarsa mazakara fatin wato abin kawatawa ila bai cittura bi zuwa gidan turbaya wani sulamu za a ninka mutum fiye a cikin kabari masu yana abin tsoracewa wajen da shi kaɗai هنالك أتم فكن نعيم ومسلمين تكن نعمة أو الإحقاد كوينة تكن إسلام وعيد الرجول باين دا ومن دفنوه وأن سك بني عن سك بروش آتن وهو شروب الاضطراب نوعي نوعي نبا قلتا أحادا بمسيسة كيو إلى مصر وحول الحشر قرن القيامة أعظم شيني مصري جرم كل أمر هو الإرم الأمر idan shahada umur in shaidu dai su uku aka tsaye da sunan fita idan ai magana a gaban Allah subhanahu wa ta'ala yuhawwalu ana juyar da mutum an daga barin duk wani abu da yake so karibin nan kusa min kusuri na fadistika na mulki mushayyadatin abin daukakawa ila ma'awar zi'abi zuwa ga makomar kirkirki zuwa ga wajen kusan kirkirki a waya a wuri da yukura za a fitar da mutum an majalisi yi daga barin wajen zaman sa mutum ne da inda yake boyewa a gidan nasa mazakara fatin abin kawatawa a nan rikin tsirarai zuwa gidan tarbaya wa yusulamu za a miƙa mutum fiye a cikin kafari mahaduran yana abin kawai cewa idan kuma shi kaɗai yana فأتني فكن نعيم مسلمين فكن إلى أول إفاد وعيد الرجوع باين dafa من دفلوه suka binne عن suka baro shi a kan to su da ikirari nau'i nau'i na bakanta a haɗa biyu sai su kewaye da mutum wa haula yake da sauran tashin alkiyama a azamu shi ne mafi girma a naku a fuzaru shi ne mafi kirkitin kulla amur kowane irin al'amari idan shi hada umarcin ne shi rutu ko ta haka ɗaya da sauran da ta don ai magana a gaban Allah ko kuwa to haka yake yuhawwalu za a juyar da mutum mazdar yana hawwala يحول تحويلا هل تجبر دون أبدا يكسون أريد كما ننقص من فصول زاء يتمثل قوة فاعل التملك يتفاعل التملك مشيدة أظن لو تكاوى أينما تكون وجدكم الموت ولكم في بروج مشيدة أكا لا يسي وقصر المشيد لقد أردت أكا أبدا جنيتا إلى معاوز أبي زوار غنوكو كنت تنسيسي kasance a wanzu in shi ya au da ma'awa inda yake tsufa kamar sawa ya tuni masa wa alin ka fi jahannama masa wa bil mutakabbirina an gane an fahimta ya wa kura da za a fitar da mutum sada ba wanda zai ta a fitar da shi da gidan shi a kan kamar sai dai an gane saboda haka masu dusa shi ne al yasa Allah ya ce idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu fitarwa lafi ba dan adam din da zai iya tashi daga kabari da kake sai an tayar da shi yasa Allah ya ce wa akhrajatil ardu wa yukhraj za a fitar mutum am daga barin majalis wajen zaman wakilin da inda yake burewa وربك يعلم ما تكن Mu وما تؤلمون مذكرة فتن أبن كواكا وسخروا وإن كل ذلك لما مساق الحياة الدنيا إلى بيت التراب ذو أجل كرقاشين وقبرك ويسلم المسجد wurin koyo ne kawai sai ko wurin koyo shi duk zai dauka zai dauka muzakkara fatin abin kawatawa ko kwa akan ce kanne sunna kununa shi ne akfa hajaba saba sai ba shi yasa Allah ya ce innahu la qur'anun karim fi kitabin maknun a cikin littafi wanda yake tsaye to fa shi sa yake la ya masu ka wanda yake taba wannan littafin wanda yake maknun ne ko sai ne shi yasa da ya zo ma san aljanna su ga fada yake ko kai ne a misalin lokacin da maknun kamar wani diamond ne wanda aka yi aka koyi ko kuwa sai ce mai wa islamu za a nuna mutum fi a cikin kabari ma a jirgin yana a jirgin kuma a cikin mutum hadara ko kuwa ma a jirgin sannan wa fi shi kaɗai ko to hunalika a sanyi ba musamman isara ne wanda ke nuna nesa kamar hunalika ta gudu kullum su ma a fada'a hunalika da'a zakariya ربكم ذلك الكل المؤمن وزلزلوا زلزالا شديدا ko da ke mutum yana cikin ni'ima awal misali ko yana cikin hukuma wa aidar rububi bayan dawowa wannan tasiri ne wanda yake nuna kusanci da haka ana yin tasiri ba dan a nuna abu dan karamin ne da haka kuskure ne a qur'ani fi inda kaga an ci ya kunayya ka dauka dan karamin yaro wallahi haka mutane su akwai at-tasjiru an gane bil qurbi was sahaha dan in nuna kusancin ka da ni da kuma yadda nake tausasa maka ko yi tasbirin abu akwai a gara da tasbir za mu karanta su idan da ya sa wani saboda saboda abin da ke yawa kenan ya kanta ba shi dai aka sani a kamar islamiyya ne malam inda mutum ya tafi a ciki min daga ila zuwa ala a kai wannan ita ce masarar da aka sani ko bu ai da rubi ana nufin ana dawowa man da fano waɗanda suka binne shi an za su baro shi a kai to da an baro shi a can ba su hubul iftira nau'i nau'i na lafiya Ba a hada shi sai su kewaye da shi to kuma lokacin da kaga ana magana hada to matsala ta samu sai sa Allah madaukakin sarki ya faɗa yake wallazi yusawwirukum fil barri wal bahri hatta idza kuntum fil fulk wa jarayna bihim rihun tayyiba wa ja'a عاشق وجاءهم min kulli makanin wa وظنوا annahu uhita bihi to tunda da kaga Allah ya ce sun tsammanin cewa an kiwaye da su to halaka ta riga ta su ko kuwa an fahimta ai da kuma can faɗin Allah madaukakin sarki da yake ainihin wato magana ma'abutun nuna ko eh, da musa ya yi wa wawai wa haruru a tsarta bin da zika la'aka min da ya kan nuna ta fi tun masarwa ta rabira lakin na huwa Allah rabbi wa la'a shi rabbi wa laula in da kalta zanna ta kafinta ma sha Allah wa illa billah in tara ana a ƙalla min kamalin wani da ba a sa rabbi an yi usiyar khairar من جنتك ورفل عليها عثمان من الصواحب وتصبح صعيدا أو يصبح ماؤها غيرا فلن تسقط وأحيط بثمر هذا عليك تارك عتاين تارك تارك عتاين وانسى من عينه وفيه مثلا الشيخ ذاك ذا النبي يكوب حقا يفعل يقول النبي يوسف صلى الله عليه وسلم فلما استعصوا منهم خلصوا نبيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومنكم لما فرطوا في يوسف ولن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكم فقال سكم يأتي إلا أن يحاط بكم فقال في إن وفي كلام في هو الإكرامي nau'i nau'i na bakunta da sun kewaye mutum su a haɗa jiki kuma da kuma nau'ika na bala'i sun kewaye mutum da ka ga mala'ika da ta kuce guduma ya taso eh kaga ai matsala ta faru wa aulin hashi tsoron tashin alkiyama kuma a azan mafi girman a azan mafi kulkutun wani suka fi suri ta a man fi sama wata man fi illa mun sha kullum a tsawo dafirin wa kullum amrin kowane irin al'amari idan shi hada umurtin da shi yi su ne mala'iku tu kafa aka kai da su gaban Allah lili su tsabi don kai magana ke duba ya ce wa ji abin biyu na wasu hada ibar da a zo da annabawa da wannan za su da a gaban Allah Somali, je suis venu à